aka bayyana wasu fasinjojin jirgin kasa kun ga irin halin da suke ciki da irin wulakancin da suka samu ake wannan wulakancin da kaga an nuna a bidiyo to kar yi mamaki kaɗan ne daga cikin wulakancin da ake musu a hannun 'yan bindigar nan Za ka dande da idan ku baya gani abinda ma idan ku gani muku ba komai bari haka mutanen da suke hannun 'yan bindigar nan duniya tana kallo gwamnati tana kallo al'umma suna kallo malamai suna kallo almajirai suna kallo suna cikin halin kakanikayi mutane sun zama bayi a kasarsu ta haihuwa da wannan yana tabbatar maka da darasi ne a kanmu game da zaben shugabannin da ya dace da mu darasi ne a kanmu kun ga irin wannan yanayi da aka samu kai ba taɓa tsammanin fa za mu samu kanmu cikin wannan yanayi yanzu wayannan mutanen da suke cikin wannan yanayi cikin mafi munin hali malam ka kaddara ka sawara abin cewa kaninka ne ko wanka ne ko mahaifiyarka ko kanwanka ko ƴarka a cikin wannan yanayi dan Allah malam ganin wannan bidiyon zai sa kai bacci ba za ka yi bacci ba ma tare da irin wannan mummunan yanayi da ake ciki kaɗan ma ka fito ka gaya ma gwamnati cewa bata kyauta ba mutane ba sa su. kawai ka faɗa ma gwamnati cewa ba wannan abin da ta mutane cikin wannan yanayi zalunci ne rashin ko kula ne kuma cin amanan al'umma ne rashin sanin darajar ɗan adam ne saboda mun tabbata duk cikin shugabannin nan baya da zai ga ɗansa a cikin wannan yanayi ba a san yadda aka yi aka ja ka fito da su ba wai nan bayan Allah da suke wannan hannu an sa kai dai ka ji ana sa maka deadline ɗin mutuwa iya wannan in an gama an wulakanta ka kuma wallahi malam abin da ya fi tada min hankali a bidiyo kananan yaran da na gani ƙananan yaran da na gani su suka fita da min da hankali wanda annabi yana cewa ba din kananan yara da dabbobi ba da babu muku ruwan sama hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum haka annabi ya faɗa taimakon ku da Allah yake yake ba ku arziki kun zata karfin ku ne da iya dabarar ku Allah ce da masu raunin ku ake taimakon ku in bancin masu raunin cikin ku wallahi Allah ya ce da ko ruwa ba wanda ya sai wallahi iya zalincin da ake mawayan nan aka bari ya isa jefa bala kasar nan cikin masifa iya wannan abin kawai a bar shi a haka wallahi ya isa jefa kasar nan cikin masifa sai kafin na ƙarya da ake sai da kashe kuɗin banza da hofi duk da suke wannan kashe wannan kuɗaɗen a kamfen duk cikin su kowane mutum da ya yi sai wannan aikin ai ga inda kamfen yake nan ko kuwa jama'a idan kana da shirin cewa kana so ka zama shugaban kasa kana so ka zama shugaban kasa a Najeriya to mu fara ganin aikin ka so mun kan wannan bayan Allah ka wannan abubuwa wato mutane ba taɓa ganin ƙasar da mulki ba ne kawai a gabansu ba al'ummar su ba kamar wannan ƙasa su dai su yi mulki to ina da ina amfanin mulkin da babu kwanciyar hankali cikin mulkin naka dan na tabbata dai ba kwanciyar hankali ne ciki ba wayannan bala'o'i da suka tara ma kansu goyi nan mutane suke hannun nan Allah bai yana kallo kuma wallahi kowa yana da nashi laifin wata ofis na sallatu shi ban nan da zina mun kun kasa duk wanda ya gani ya shiru yana da damar da zai iya wani katabus don ni kun ga yanzu abinda zan iya yin fada ko to wannan fadan ma in ne shiru ni ma zalimi ne wannan dan maganar da zan yi a ce ina da daman nan da rafa karatun nan in tafi gida in ci gaba da inna lillahi wa inna ilaihi in faɗa din duniya ta ji ita ce haƙƙin da Allah ya dora mu in na faɗa na sau na na riga na sauke haƙƙi ya rage ga wanda saƙon zai je zuwa gare su su kuma sai abin da ya dace duk wanda yake da wata damar da zai iya kwato mutanen nan ko yin wani abu na katafa zai shiru da bakin su Allah ya ce azzalimi ne shi kuma wallahi Allah na jira zo da haka wa'innan bayan Allah banda addu'a da za mu sa su na farko na biyu gwamnatin nan ta san me ya kamata ta yi ita ne ta kawo jirgin kasan nan ta ce talaka su sun hau don su tsira da rayuwarsu ga abin da ya zai same su kuma wallahi ina rantse muku da Allah girman haƙƙin bayan Allah irin waɗannan ya wuce tunanin ka rayuwa iya wannan kadai ya isa Allah ya haramta ma samun aljanna iya wannan kadai a matsayinka na shugaba ka bar wannan lamari haka ya tafi haka iya shi kadai ya isa haramta masa samun aljanna ina girman bala'in da ya kai wannan inda an san wannan girman bala'in malam yanzu in ba bala'i ba a Najeriya a ce dan ta'adda ne za a nada sarauta hadda nadin sarauta fa a Najeriya malam lamarin fa ya kai wannan a ce dan ta'adda ne za a nada shi sarauta kuma duniya ta ce shaida kuma a zo a tara a wajen kuma a zo a watsi kuma a jinjina a ce an tabbatar kuma wajen renin wayo gwamnati ta ce har yanzu muna nan muna neman shi wanda ya kawo shi miliyan biyar ba ga can ba ina yi tunani da haka wannan wasa ne da rayukan mutane Allah ba zai bar wannan abin ya ci gaba da tafiya haka ba Allah ba zai bar su zauna lafiya ba to ga duwa ga kamfen ko shi ya gawa amma Allah yana gani kuma mu san Allah baya zalunci kuma baya barin zalunci inna Allah harrama zulma ala nafsi inni harramla haramtu zulma ala nafsi wannan lokaci na nan zuwa Allah ya ba mu shugaban nagari talaka kuma ko ya rage naku in za ku ci gaba da bin ruɗin duniya kan wanda zai zo ya ɗauko kuɗin da layu simin wa layu guni min ju ya ba ku ku ci gaba da shiga cikin mafi munin hali wanda ya rage naku in za ku tashi ku katin zaɓe ku tashi ku katin ku san me ya kamata ku yi ku roƙi Allah kuma ya kawo muku sassauci da salama amma in za a ci gaba da bin jam'iyya a ci gaba wannan ita ce saƙon namu Allah ta'ala mana tawfiki ya datar da mu ya kubutar da wannan bayan Allah Allah ka kubutar da wannan bayan Allah ruwa da rana duka akan su yake karewa Allah ka kubutar da su dan rahamarka dan jin kanka Allah ka fi mu tausayi wallahi Tausayin tausayinka muke so akan wannan bayan Allah Allah ka kubutar da wayannan bayan Allah da sauran ƴan uwanmu da suke cikin mafi munin hali Allah ka san inda suke Allah ka dara su zuwa ga iyalansu wayannan yan ta'addan ma shirya ne Allah ka shirye su Allah ta'ala in ba ma shirya bane Allah ka fi ka fi san yadda zaka yi da su Allah ka shirye da su ka san yadda zaka yi da su ya ubangiji shugabannin mu Allah Allah ka shirye da su Allah ka shirye da su ka ba su damar yin abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta